ya sakamakon gwaje-gwajen da likitan ya yi ba ta da wani ciwo sannan kuma ba ta dauke da ciki ba wata matsala in allah yadda alhamdulillah alhamdulillah allah mun gode maka alhamdulillah ai haka ake so allah kiyaye gaba kuma sai maganar karar da na gaya muke za mu kai na samu lauyar da zai taimake mu amma ya ce sai mun zo da ke in yi so ya dau ne daki daki haba usman ba na gaya maka maganar kotun nan a janye ba ko mun je kotu me za mu yi musu haba umma duk kuɗin da suke takama suna da shi ai ba su bi ƙarfin hukuma ba ni dai na fi son abin su da Allah ba na son a tayar min da wani takaicin to shikenan umma ce abba sani ya jiki jikina ya so abba ka daina kuka za ka samu lafiya sun ce ciwon bai tsananta min allah da za ka samu sauki bisa ba tausayin kaina nake ina son bai cancanta ji tausayin kaina duk bakin cikin da nake yi suke kenan ke tausayawa saboda na san tun da kika taso ake tafi samun kulawa ko sau ɗaya a waje duk wani gata da kulawa da uba ke ba yasa ki samu kuɗi a tare da Nafisa na fifita dan uwanki a kanki na yi watsi da ke kamar ba ni ne na haife ki ba ba shi an waye gari ke ce na gani a gefe na kina jiya ta ba da wani gata a duniya in baki ba dole na tausaya miki abba ba kai min komai ba babu abin da kame in ma mun na yafi maka kai uba ne a gare ni kare ne ni kawai ɗawainiya da ni tun ina karama babu abin da ba kai min ba wannan abu da ya faru abba kaddara ce ba ta riga ta faru Allah muke albarka na najibe ki Najib yana kwanta shi ma a asibitin nan. Kina nufin Najib yana tare da ni a asibitin. Kamar kamar ta cuta zan kamar ku ta bar asibitin nan. Ba zan taɓa sowa haɗa asibiti da wannan la'anan nan ba. Ba na son sa. Na tsane shi mutukar tsana. Allah ya tsine masa albarka. Wa iyazu billahi abba. Da ka san halin da yake ciki. Ta ba kamar wannan bakin ba. bala'in da yake ciki abba kaɗai ya ishe shi ba sai ka ƙara mashi da wani bala'in ba najibu ya cuce ni ba zan taɓa yafe masa kai haƙuri abba kai haƙuri don allah ka yafe mashi shikiya shaura ɗaya la'ananniya mutu. allah ya tsine mata albarka ba nan son sake ganin ta a na har abada karki yadda ta shigo ɗakin nan na sake ta saki uku yanzu halin da ake ciki ma gaba ki ta kwashe kayan gidan ta gudu daidai da kuɗin da za a siya maka magani sai da muka ɗaga wani kayan mu a cikin gidan muka saida dukiyar ta ta kwashe mutum ta kwashe komai ba na da komai kai haƙuri abba babu abin da ta bari ta kwashe komai ka daga ina haka? Daga kemis nake na je siyan magani. Wa ba shi da lafiya kuma? Abba ne da yaya Najib. Su duka biyan ne ba su da lafiya? To shi rashin lafiya ta same su kuma ba mu da labari. Yau kwana goma. Kwana goma? Nafisa shi ne ba za ki gaya min ba? Ki yi haƙuri. Saboda in ba ni ba. Ba ni da wani lokaci da zan samu wanda zan iya zuwa in sanar da ke. To ba sai ki waya ba? Ba kuɗi a waya. To, to shi Alhaji wani irin ciwo ne ya same shi? Jininsa ne ya hau. farin jikin sa ya shi A farin jiki kuma? To na jib din fa kuma? Shi ma yana cikin wani hali. Amma ba a san takamaiman abin da yake damun shi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wani asibitin ne? Nol International Hospital. To, to in Allah ya da zan je. goban Allah kai yanzu dai kin ga unguwa za ni amma Allah kai mu gobe da safe zan zo kin ji da Allah dubi ke ma da kika kare kin yi baki kirin wallahi la sawaka ke musu sannu kafin in zo ko mu je sai ku sauke ni a hanya har yanzu mun duba ba mu gano hakikanin ciwon da ke damu na jin ba ba duba za ku ga cewa asibitin mu ba asibiti ne da ke ta'ammali da larura irin nashi amma akwai wani asibiti da ke fatakwal wanda wasu indiyoyi suka buɗe akwai ƙwararrun likitoci a can can ya kamata a kai shi so akwai wani likita a can zan yi ƙoƙari na haɗa ku da shi sai ku kai shi can likita abu da wa'annan kuɗaɗen za mu iya kashe wannan gurin guri ne fa da sai kana da shi za a yi da kai me muke da shi ku fa kuke mana komai a gurin nan daidai da maguna da wasu abubuwan duk kai kake taimaka mana gaskiya ba mu da wa'annan kuɗaɗen za mu iya kashe wannan gurin likita ba wai ba mu damu da halin da yake ciki ba ne mu kanmu in muka gan shi a halin da yake a halin yanzu amma babu yadda za mu yi duka wani abu mai amfani da muke da shi mun tattara masa da duk wata katara ta mu babu ita halin yanzu babu yanda za mu yi karfin mai gare to me zai hana ga hanyoyin nan da mutane suke bibbi irin gidajen rediyo gidan jarida ba a rasa na Allah idan kuka bi wannan za ku iya samun mutumin da zai ba da kuɗi a taimaki rayuwar shi kuma ta ga likita ba mu taɓa wannan tunanin ba amma mun gode sosai insha Allah da gobe za mu je gidan rediyo mu sanar in muka yi sa a musamman wanda zai biya mana kudin nan. Mun gode da ita Allah ya saka. Mun gode sosai. Amin amin amin. tare da Latifa shine take gaya min cewa baka da lafiya. Hajiya Amina, shi ce kika zo nake nan, ko kwana na tara da Kaga halin rayuwa kenan. Na yi farin ciki da domin dama ina da shi in sa a jefa in yi mamaki domin ku ɗauke ta da Allah ke zuwa kin ga halin da rayuwata ta zama na rasa lafiya na rasa dukiyar da nake alfahari da ita ɗana da nake ji da shi ya amfana mana komai ba hasali wadi duk wannan bakin cikin sun ije ga mun ke gani a cikin wannan shi ni wallahi ban taba kwana da kai a raina ba ban taba kwana da kai ba a cikin zuciyata asali ma wannan rabuwar da aka yi wallahi Allah ne ya kaddaro shan ruwa na ya kare a gidan Ije, Ije, Ije, ka cuce ni. Wani irin cuta kuma alhaji? Shi ina ce da jiɗin an ce shi ma yana nan asibitin a kwanci bashi shi da lafiya. Haji Aminu, yanzu a ci ɗan da ciki ciki an tsotso. In sami shi duk a kan gani tare da matata. Da ido na ne na gani ka gani ko abin da nake gaya maka ko alhaji shi sa daidai da rana ɗaya ban taɓa ba da goyon baya akan irin abin da kake wani ba. Hajji abin da kika faɗa gaskiya ne. Ke ke ce soyayya mijin soyayya ta gaskiya. Kin yi ƙoƙarin ki san shi a gurin amma ni bi tun na lalata hanyar da kika faɗa ki koya musu. To yanzu ina matar ta haka take? Matar ta ta kwashe da dukiyar Kaduna na firaye kadarori da kuɗaɗe na dukkansu wanda na haɗa soje ɗaya na mai da su dollars saboda hada-hadar zaɓe da za ta zo. duk ta fashe gaba ɗaya wata gwamna ko naira ɗaya ba. Wannan ya zama maka kafara. Hmm? Hajji Amina, duk wannan abin da ya sami yau. Haƙƙi ne na mutanen da na zamanta. Saboda ina ganin na fi ƙarfinsu. Amma yanzu ina ƙarfin yake. tun da sai magani sawaka ni zan koma tafiya zan yi ma dan kwana biyu na zo na sake duba ka Sani? Shagwaba mummunan gata iyaye gara kwankalta. Ka gina ka duniya sai ta so shi ka so shi karshe zai gurɓata. Duniya ashe makaranta ce a ciki da akwai darasin ɗauka. Ah, ya zan ce ki kai da gurin na jin na fi sa kisa wannan wajen wanda mai larura kuma. Kuma ai na jin shi ne. Wannan? Wannan ba Najib ne na ba Nafisa. Kada ba ba. Shi Najib kika ce. To me yasa ne shi haka? shi haka aka ɗan shi. Ya fita ne ba da jimawa ba. Kuma aka tsinci mota shi a wani riga kuma a ce. Tun da ya dawo ya mana da wannan sufu. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. To ya sa aka daure shi? An daure shi ne saboda irin wa'annan abubuwan da yake yi. Saboda idan ciwon nashi ya tashi kar ya ji ma wani ciwo ko ya ji wa kansa. Wannan ciwon jin ba na asibiti ba ne. To ni da ni Nan gurin matan da ike ta bi ya lalata musu rayuwa su kuma suka kai ƙara su gurin Allah su ne a nan maganinsa yake a gurinsu kuma wato jiya na ga labarin wani bawan Allah a jarida yana neman taimako yana kwanci a asibiti a gaskiya na daɗe ban ga mutumin da yake cikin larura kamar wannan mutumin ba na tausaya masa wallahi da tunaninsa na kwana jiya a wani asibitin kuɗi ne a kano wace irin lalura ce kuma take da wato umma wasu abubuwa ne suke fitowa a jikinsa kai wallahi wani sa'in sai ya zama ka baki kawatansa ba inda ke san dodo haka yake zama kuma abin mamaki dududu kuɗin da suke nema bai da yawa bai fi miliyan ɗaya ba Kakan mustapha za ka iya taimaka masa ka taimaka mishi wanda ya taimaki wani allah zai taimaki gaskiya ne gaskiya na da niyyar yin haka umma saboda musamman ma da yake sun bar lambar wayar da za a tuntuɓe su da kuma adireshin shi asibitin da yake kwance a can kano din ba na ji kai ce satin da za ka shiga kano ba eh insha Allah na da niyyar haka shi kenan sai ka ba su da ga to hakan ma dabara ce gaskiya a ma shukura ta yi ce ta miki magana tana son zuwa amma kin ci da ita ba yanzu ba eh saboda za su shiga jarabawa wannan satin shi ya na ce ta bari in sun yi hutu sai mu tafi kamata ga wata maganganu ma an da eh, gaskiya wallahi ya shi kenan sai ki shirya amma kin san san ko zai yi yawwa ba na kuma son wannan dogon bankin da kike yi. Eh, ba ya shi ne. dakta mun zo ne game da mara lafiyan nan wanda kuka yi tallansa a jarida wanda yake buƙatar neman taimako shin an samu kuɗin ne ko har yanzu ana nema muna neman dai wanda Allah zai kawo ya taimaka masa aji a mishi aiki so dakta kuɗin bai san kai nawa ne eh kamar da yadda ba gani a jarida kuɗin miliyan ɗaya sai kuɗin magani dubu ɗari biyu idan ta To, ya kuka tsara wurin biyan kuɗin? In kashi kuke so ko ko za ku ba da account number ne wadda za a yi muku transfer? So, idan kuka zo da shi yanzu za ku iya ba da idan kuma kuna ganin transfer kuɗin za ku yi za a iya ba ku account number. Saboda lalbin da zai biya a saman ake account da ba ta shi kuma sai a yi transfer. insha Allah da zarar mun kuma ba yi da ya kamata mu ba shi ko da yi saboda ko shi da shi mara lafiya zai so ya ga waye dan da kun masa ne amma ba da haka ba ka sai abin shi ka guje shi shukura yayi mace dama kai maka zo biya magani shukura kin san shi ne san shi shukura kin ga inda rayuwa ta zama Kun yadda alhajin kuke ta watan gani da ni. Yaya Najib, tun yaushe wannan lalurar ta same ka har ka koma haka. Na daɗe a kwance ina jinya shukura. Na daɗe. Yaya, ina abba. Ya aka ya barka a cikin wannan halin har aka rasa kuɗin da za a yi maka magani sai an yi mataimako a wurin mutane. Shi ma abba ta kansa yake. Tare da shi ne ke jinya a cikin wannan asibiti. shi ma ji aka mai da shi gida ta wata dukiya da kika sabon mallaka ya zama tarihi abu da komai yanzu rayuwa nan. shukura ya aka yi sanki Ko ne matsayinsa a wajenki a gidansa aka rene ni tun ina karama shi na fara kira mai suna yaya a rayuwata abbansa shi na fara kira abbana mun zama yan uwan juna a gidan da aka raine ni tun ina garama kin mun ce ki gaya masa ni ne mutum da farko na fara ji baki a cikin mawuyacin hali ba faɗa ki shukura. kuma ba mutumin kirki ba shura dama wannan shi ne wanda ya miki ciki shi ne wanda ya lalata rayuwarki ne wanda ya sanadiyar rabuwar mahaifiyarki da mahaifinsa gaskiya ne ya aikata wayannan munana kuma na san cancanci fiya ba na san cancanta da ku biya min kuɗin da za a yi min wannan aikin ba na fi so ku a cikin wannan ɗanɗana da ce ta fi dacewa ne na na gode shukura wannan kuma wane ne oh, abin da yake faruwa kawai shi ne taimako don wani ya ba wai don halin kare kirki ko na sharuwa dama wannan mun yi ne zamu yi don Allah kuma ba za mu fasa ba za mu kamar yadda muka kudi duniya kuma ba kamar yadda haka ake so na ce ka je ka dubo ka gani in yana da kyau sai ka zo ka karɓi kuɗin ka karɓo ke ba ke bace ta gidan mutanen nan tsinanin mutanen nan kanwan la'anannan yaron nan ni ce mu wace ce wannan baka gane ta bane ai kanwa wannan la'anannan ne najib dai eh. ke me kawo ki gidanmu don allah ku yi haƙuri na zo nemo wata alfarma ce a gare ku don allah ina son ku taimaka mu me ce alfarma taki har kina tunanin za mu yi muku wata alfarma bayan kun gama cutar mu oh kuma dawowa kika ki dauki yar ki kuma tafan mana da ita ki cuce mu ki kuma lalata mana ita ba haka nake nufi ba dan Allah ina son ku taimaka mu ku yaje wa yarku da ta bi ni asibiti ta ga halin da yaya na tabi yake ciki dan Allah ke kinga kawai ki tafi ki bar mana gidanmu ba wata alaka da zamu sake hada da ku ko mu kadai muka rage mu yafe muku ku samu rahamar Allah ba za mu yafe muku ba a ah, ki ce kun shirya wani makirci ne kawai kun ƙara dawowa a kuma ba ku yarinya ku tafi ku ƙara lalata mana ita daman ya saba lalata 'ya'yan mutane don allah don mu ku taimaka mu ku duba halin da uwana yake ciki allah umma wai me ke faruwa ne wannan ce ta zo daga gidan suna jin tsinannen yaron nan la'anannen yaron nan da ya saba lalata rayuwar yara wai mai masa alfarma to a wata alfarma za mu yi musu ba mu da wata alfarma da mu yi musu sai dai mu hada su da rabbi izzati yanzu haka na yana kwanci a gadon asibiti kuma ya yi nadama akan abubuwan da ya aikata tun kan da zo nan sai da ya tabbatar min da cewa duk abubuwan da yake ya daina yin su don allah don allah ku taimaka mu ke ba fa za ta je ko ina ba don haka ki tashi ki tattare na ki ina ne asibiti ita cuta ba ta da rana da nisa kai ya ce ke binta fi sai yau ce kika da ita nan karka mu yaya tun kan mu zo ta da cewa ta haife maka na yafe maka na yafe maka Najib Allah ya fi mu gaba daya gode fado na gode <laughs>

da kuntata masu yau ba su suke zuwa kusa da suke taɓa Kar ka damu yaya dama ka Allah ke ikonsa Allah kallami ta ne ya bushe kuma komai ya zo ƙarshe sakamako ya munanta kada ka ji tsoro na ban zo mai yau da in cutar da kai ba na zo da in fidda kai daga cikin wannan ukubar na tabbatar yau kayi nadama domin ko wannan ya zama ishara ga masu hali irin naka mu aljanu muna shiga cikin mutane mu mu'amala tare da ku duk da dai ba cikin jinsin ku muke ba ina matukar takaici in ga ɗa namiji yana cutar da 'ya'yan mutane yana yaudaransu don haka ka yi sa'a ɗan matan da ka yaudara biyu daga ciki sun yafe maka sauya ɗaya ta rage maka wato ni'ima ka je ka roƙe ta domin ta yafe maka ni kuma a yau fitina zan da maka da siffanka kamar yadda kake a da na gode na gode na gode na gode fitina Kai ne ka dawo haka? Ni ne Nafisa. Alhamdulillah na samu lafiya. Assalamu alaikum. Sani. Najib. Kai ne? Ni ne Dakta. haka? ba abin da zan yi faɗa maka a yanzu. Wannan ikon Allah shi ya kawo waraka a lokacin da ban taɓa tunani ba. Shi ya da sauƙi ba na jin komai a cikin yanzu lafiya ta. Allah garo nake jina da assalamu alaikum alaikum alaikum assalam kin yi mamakin gani na haka ko tabbas ni na shukura na samu sauki kuma na gode muku na gode sosai da niyan taimakon da kuka mu yanzu ba na bukata a yi min wani aiki na ji sauki yanzu abin da mamaki ba wannan kaɗan ne daga cikin aikin ubangiji da ciwo da waraka duk a hannunsa suke gaskiya shi yake warkar da bayansa a daidai lokacin da yake ina ganin alhamdulillah tunda Allah ya kawo lafiya ta inda ba ya san ba kuɗi da muke niyyar zamu bayar ba za a fasa kana buƙatar taimakon su don haka kuɗin nan za mu baka su ka a hannunka domin na tabbatar za su yi maka gaskiya alhamdulillah a ta shukur an gode Allah da ya komai na kusa duk wani sama da ba arziki na ne Mama abba na yi nadama aikata mafi muni ba ina roƙonka dan allah da annabi da ka yafe mun min dan allah kuma na yi ma alƙawari insha allah ba zan ƙara aikata wani laifi makamancin irin wannan ba na yi tafi makamancin na kuma dukkanin mun aikata kuskure domin da na baka tarbiyya mai kyau za ka aikata irin duk wanda da ka aikata tunani na sai na ɗauka cewa hanyar da na ɗora ka kanta ta wannan hanyar ne mutane za su bi su gane cewa ina san shi abin ba haka yake kuma yadda wani hadisi na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa habib habibaka haunan ma asa an yakuna babibaka yawman hadisin ya ce ka so masoyinka so ɗan kaɗan ba mamaki wata ran ya zama makiyinka irin wannan cinyar suke ta a rayuwa ta tare da sannan kuma sannan kuma yan karin magana suna cewa ka kina ka duniya ta so shi ah, ka so naka duniya ta kiyaye shi sai dai ina fatan ubangiji Allah ya gafarta maka Allah ya gafarta maka Allah ya yafe maka Allah ya yafe Abba dan Allah ina neman wata alfama a wajen ka Abba ina son dan Allah ka dawo da umma domin duk wa'insu abubuwa da muka yi rashi a cikin ginin masu muhimmanci ba mu yi rashi tamfar na umma Nafisa na sha yin tunani umma amma sai yake ganin cewa ko ba za ta yarda ta sake aurata ba sai na kan bar wannan tunanin tukuli na gaya mu za ta amince abu insha Allah za ta yarda Kin taɓa min alƙawari duk abin da na tambaye ki zaki ne matuƙar kina da damar da zaki yi. Haka ne na taba miki wannan alƙawari kuwa. To yanzu akwai wani abin da kike bukata a gona ne? Akwai. To kamar me? Kuma so nake kira ki rike mu tamkar uwa. Ni kika tafi kika mun muke cikin maraici. Ba na tunanin akwai wata da za ta zata ta mai murbe ki umma. Hmm, Nafisa, bayan na ƙin zama da ku ba ne, kun ka zama na a gidanku ya ƙare. Kin ga na so in zauna a gidanku, ba yadda zan yi in zauna. Kin ga mahaifinku ne ya kore ni, ya zan yi in zauna da ku. Hmm? Abba mai na son ki dawo, kawai ina jin kunya haɗa ido da ke shi ne sa ma na zo a madadin su. To, Nafisa, in ke da mahaifinki kuna so in dawo gidanku, ki tuna fa yayanki Najib a kansa fa aka sake ni ke kin gan kina ganin alamar zai dauke ni a matsayin uwarsa zan dauke ki a matsayin mahaifiya saboda ba mu da uwa tafkar ki duniya umma dan Allah dan annabi ki hakuri ki yafe mu na aikata kuskure a baya a bishar rashin sani amma yanzu na yana damu zan ɗauki ki a matsayin mahaifiya zan girmama ki kamar yadda ɗaya ki girmama mahaifiyarsa dan Allah dan annabi umma ki ya haƙuri ki yafe min dan Allah na yafe maka na gode wa Allah Allah ya nuna min wannan rana yau da Allah ya shirya min wannan yaro Allah na gode maka Allah na gode maka kuma Allah ya yarda zan koma in je mu ci gaba da zama da ku Na gode. Allah ya muku albarka. Amin umma. Alfarma ɗaya nake nema a gurin ka na jin. Da Allah wannan su ma a je a sauke. A rage ta. To shi kenan. Da Allah. Ko baka kwace ta duba. Ka dai ka ji ko? Tunda yanzu Allah ya riga ya shirye ka. Allah na gode maka. Alhamdulillah. haka kamar na ji eh, ni ne ba me ka zo yi gidana Yanzu na zo ne ba ka hakuri kan abubuwan da suka faru ka zo ka ban hakuri ko kuma ka zo ka gani ko mun mutu da bakin cikin da ka cusa mana a ran to na ji ba mu mutu ba muna nan a rai ta hakuri a san na aikata kuskure amma yanzu na yi nadama don Allah ka haƙuri ku yafe mu ina zuwa irin aika-aikan da kai mana duk garin nan ba inda ba zagin mu ake ana tsine man saboda cutar da kai mana yanzu wannan wa zai aure ta duk garin nan ba wanda zai aure ta ka cuce ni ni zan aure ta ni zan aure ta kuma na alkawari da abin da ta haifa nan ɗauke shi a matsayin ɗana da na ɗana ba ran taɓa bari ta wahala ba na amin mun samu karuwa ne fi mun bai fadan da sai ya kamar ka kwaye kamar ni ne za ka aure ta Allah da annabi ki haƙu. ki yafe min dan Allah na tuba na tuba dan Allah ki yafe min dan Allah shikenan Ga gaki gashi in kin yafe masa shikenan mu ba mu da matsala sai haƙuri ki yafe min dan Allah dan Allah Garin da yake birni yanzu ko kowa tsarin aina. Dole na ci maka sha biyu. Allah dan Allah ya da ne ne ne a da ban ka fara a samira lafiya me fara yake kuka to dan ga daga abin da ya faru dan Allah dan Allah wannan bawan Allah mun kama da wannan din mai tsitsaye yarinya ina mata fyaɗe a lungu ni ya mata kace kace da jini ya taimaka mu ya faru ka taimaka mu abin da ka shuka shi za ka yi girbewa da hannayenka malam ta da shi sake shi ta da shi sake shi mahaifin yarinya ya ce mu kyale shi mu shi yanzu irin mu sake shi ya tafi kawai kyale shi Iliya mu je kawai kyale abin da ka shuka shi za ka yi girbewa da hannayenka kuwa ya nan nagari a kansa rayuwa ta sace